إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da goma ga watan maris shekara ta da goma sha 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na shaf muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 36 na wannan karatu na wannan littafi za mu tashi a alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu daga cikin ƙa'idojin da malam ya hada bayan ya kawo mana ƙa'ida guda bakwai a sunayen Allah ya kawo mana ƙa'idoji guda bakwai a cikin sufofin Allah sa'an nan sai ya zo ya hada mana ka'idoji guda hudu a cikin sunayen da siffofin aka gwamutsa su a waje ɗaya aka fitar da ƙa'ida don sauwake maka hanyar da za ka gane sunayen Allah da siffofin Allah duk lokacin da kake da bukata ta ibada da za ka bautata wa Allah don neman yardansa sa'annan kuma da kwaranye wa'ansu shubaha ga wa'anda suke siffanta Allah da siffan da bai cancanci a siffanta Ubangiji da shi ba ko kuma su kore wa ubangiji siffan da ya tabbatar wa kansa ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da shi to wannan ka'ida balan yana cewa a cikinta zahirun nususi ma ya tabadaru minha ila zihni min al-ma'ani zahirin nassoshi na ƙur'ani ko hadisi ma ya tabadaru minha ila zihni min al-ma'ani farkon abin da ke zuwa ƙwaƙwalwa na ma'anoni shine abin da ake fassara shi da shi wa huwa yakhtalifu bi hasbi siyaqi wa ma yudafu ilayhi al-kalam malam yace kuma ana samun bambanci gwargwadon siyaƙin magana na zance ga abin da aka jingina zuwa gare sa na magana sai ya canza ma'anar yanda siyakin ya zo ma'anar takan canza ai a baya can mun karanta kalma guda ɗaya za ka ga tana ɗaukan ma'anoni da dama ko yanda siyakin ya zo a zance wanda har muka buga misali da misalin kalman dalal yana zuwa da ma'anoni da dama a cikin Ƙur'ani, ko kaga yanayin yanda ya zo shine ma'anar me ta canza kuma dai kalman guda ɗaya ce ko amma ta canza saboda yanayin siyakin zance da ya zo to haka shi ma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wa kansa na suna ko siffa farkon gwargwadon yadda siyakin ya zo haka ma'anar za ta kawo ina fata an gane to shi ne malam yake cewa asalin wannan ka'ida dalili da ya sa malam ya kawo wannan raddi ne ga mu'tazila da kuma jami'a da mumathila da kuma asha'ira wa'annan firaq din mu'tazila sune suka tabbatarwa da Allah sunayensa amma duk wani siffa da Allah ya tabbatarwa kansa suka kore ana kiransu mu'attila su kuma jahamiya da sunan da siffar sun ce duk babu shi to kaga kenan babu Allah ma kenan tun tunda an ce babu sunan babu siffan kaga me babu shi su kuma Mu matsila suka ce duk abinda Allah ya faɗi a Qur'ani ya ce yana da shi to irin na mutum ne kaga anan sun kamanta Allah da wake nan da ɗan adam su ma kaga wannan su ma matsala ce su kuma a sha'ira wa'ansu sunan sun tabbatar wa Allah da duka sunayensa sufofi wa'ansu sun tawili sun canza ma'anarsa Allah ya ce kaza su sun ce ba aka Allah yake nibi ba kaza yake nibi. wa'ansu kuma sun ce babu shi ma wa'ansu kuma sun tabbatar da ita yanda Allah ya tabbatar da ita to ahli sunna wal jama'a salafus salih aqidar salaf su ne suka tabbatar da duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa ba tare da ƙari ba da rage duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa ubangijinsa su ne suka tabbatar wa ubangijinsu ba tare da ƙari ba ba tare da rage ba kuma suka ce a tsaya didi inda manzan Allah ya tsaya kuma a kame a kan duk abin da manzan Allah da sahabbansa suka kame a kai, to kaga su ne suka tsaya tsaka tsaki a kan wannan matsalar to wannan babin abinda malam yake so ya warware mana kenan sai malam ya ce فالكلمة الواحدة تكون لها معان في سياق ومعان ومعنى آخر في سياق معنى يكتوى فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق كلمة قدادة تنازوى دوت معنى أو نسياك ومعنى آخر في سياق كما زيزو دون معنى دبن أو نسياك كلمة قدادة nan ta zo da wata ma'ana kuma kalman ce ta zo a nan amma a nan kuma sai ya zo da wata ma'ana daban misali kaga Allah maɗaukaki yana faɗi dangane da annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa yana magana akan ubangijinsa sai ce lokacin da fir'auna yake tambayansa da ya tallata mai musulunci sai fir'auna ce to kana nufin kakanninmu duk suna kan bata qala fa ma balul qurunil ula karnonin farko ne matsayin su tunda ni ka ce ba daidai nake ba su na da ne makoman sai annabi Musa ya ce qala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin aikin da suka aikata yana wurin ubangiji na a cikin lauhil mahfuz Allah ya rubuta la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa kaga anan ya tabbatar da kalmar ce ta la billu rabbi ko kaga anan ya ce ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa kaga ya ya jingina kalman ya korewa ubangiji me kuskure kaga anan kalman da ta dauka ta dauki ma'anar me kuskure duk da ta zo kalman dalal din ne ko annabi yaqub alaihi salatu wassalam lokacin da yake tattaunawa da jikokinsa akan ƴaƴan akan annabi yusuf yana magana da su فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح Yusufa laula an تفندون لوكتن da ayarin ‘ya'yansa suka suna dawowa kan hanya shi yana garinsa sai Allah ya jiyar da shi kamshin annabi Yusuf ai ya riga ya ba dan uwansa tufafin sai ya ce idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala waji abi ya'ti basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ga tufafi na ku tafi da shi ku kaiwa babana idan kuka kai ku bashi ya shafa ido saboda kukan da annabi Yaqub yake yi na bakin cikin annabi Yusuf sai idan shi ya makance to yanzu idan ya shafa rigan ba akwai kamshin wa ba ɗansa annabi yusuf ko to shi yana tare da jikokinsa allah ya ji yadda shi ne kamshin ɗansa annabi yusuf sai ce inni la ajidu riha yusuf sai ce wa jikokinsa ni fa ina jin kamshin ɗana yusuf saboda su an ba su labari ya mutu shi kuma yanzu yana gaya wa jikokin cewa me yana jin kamshinsa laula an tufannidun da dai za ku gane abinda kan ma ku ce min ni dai na cika kaza amma fa ina jin kamshin wannan yaron sai suka buɗe baki suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim mun rantse da Allah kai dai kana nan a cikin dadaddan soyayyan ka din nan ga Yusufa kaga duk da yanzu ka tsufa baka daina son wannan yaron ba kaga anan kalmar balal ne ko amma yazo da ma'anar ne ya zo da ma'anar soyayya saboda siyakin zancen yadda ya zo ko to haka shine malam yake cewa to ma'ana haka yake canzawa yanayin yadda siyakin ya zo haka ma'anar za ta canza duk da dai kalma guda ɗaya ce can ta zo da wata ma'ana nan kuma ta zo da wata ma'ana daban ina fata an gane to shi ne malam ya ce wa tarkibul kalam yufidu ma'ana ala wajhin wa ma'anan akhar ala wajhin yanda aka jera magana yana ba da fa'idar ma'ana ta wani fuska sa'annan kuma yana ba da ma'ana na daban ta wani fuska na daban kuma kalma ce guda ɗaya amma duka za ta ɗaukar ma'anoni da dama daban-daban to yanayin yadda siyakin ya zo haka ake fassara kalmar malam ya kama mana wannan ne saboda su wa'ancan sun ce alis suna na tawili to shi ne malaki su ya warware wannan shubar cewa fa ba tawili Ali sunna suke yi ba Yadda siyakin yazo haka ake fassara ta kaga ba tawili bane ina fata an gane sai ce falafzul qarya misali kalman alqaryatu me ake nufi da alqarya shine gari ko masalan yuradu bihi alqawm taratan wani lokaci ana nufin mutane lokacin da ‘ya'yan eh, eh, annabi yaku suka dawo suka ce an kama ɗan uwan annabi yusuf bilyamin wanda shi annabi yusuf ya yi wannan tsarin wanda allah ya bashi ya kintsa mai ilhamin yin haka aka sanya ma'auni a cikin bahunsa na au shi sa aka ce ayyuhatu hal'iru innakum lasariqun kai ya ku jama'a wa'annan karavan din da kuka zo wa'annan ayarin da kuka shigo nan ku dai wato barayi ne fa aqbalu alaihi za tafqidun sai suka jiyo suka kalle su me kuke nema qalu nafqid suwa' al-malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im muna neman ma'aunin sarki ne duk wanda ya zo da ma'aunin sarkin nan za a bashi raƙumi da cikon kaya a ciki an cika shi makil na arziki ƙalu tallahi ma ina Nufsi da fil ma kunna sariƙin? suka ce wallahi mu ba mu zo mu yi barna a wannan garin ba kuma mu ba barayi ba ne? muhallin shahid har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yi ba da kisan lokacin da suka dawo wajen babansu suka ce ba an riga an rike ɗan uwansu sai suka ce was'alil ƙaryatar Lati kunna fiha wal'irar Lati allati aqbalna wa inna lasadiqun ka tambayi was'alil qarya kaga yakin magana ko ka tambayi alƙarya, alƙarya na magana kaga baya magana to anan akwai hazafin da aka yi wanda malaman balaga suna kiransa al-idmar malaman usulul fiqi suna kiransa iktiba'un nas ka'idar akwai kalma guda ɗaya da ake kaddara mata sai ma'anar ta fito was'alil qarya ay was'al ahlil qaryati allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna wa inna lasadiqun ka tambayi mutanen wannan garin da muke ciki shine abin da ake nufi amma sai suka ce was'alil qarya ka tambayi alqarya ai alqarya ba ta magana amma mutanen da ke ciki ake nufi kaga siyakin maganar sai ya fito da cewa ba ana nufin garin bane ana nufin me mutanen garin amma duk da kalmar alƙarya ana nufin me gari ne ko amma anan bata zo da ma'anar gari ba ya zo da ma'anar mutanen garin an fahimci matsalan wa masakin alkawun taratan ukhra kuma yana daukan ma'ana masaukin da mutane suke zama garin da mutane suke zama ana nufinsa da ne alƙarya wa in min ƙaryatin illa nahnu muhlikuha yawm alqiyamati aw mu'adhibuha عذابا shadida kaga anan gashi Allah yayi magana akan babu wata alƙarya nan kalman karyar can ma ƙarya ce ko amma nan ana nufin garin ne babu wani gari sai Allah ya halaka ta ko kuma ya jefa mata wata musiba kafin tashin kiyama babu wani alkara sai Allah jefa mata ɗayan biyun nan kaga anan alƙaryar ake nufi can kuma alƙaryar ce kalman amma ya ɗauki wani ma'ana daban to malam ce to haka yake zuwa a cikin Kur'ani. sai malam yace fa famin al ƙaunuhu ta'ala daga cikin maganan farko shine faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wa in min ƙaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida Allah madaukaki yake cewa jumla ce shartiya babu wata alqarya illa nahnu muhlikuha face mu ubangiji yace mu za mu halakata, qabla yawmil qiyama kafin ranan tashin kiyama aw mu'azzibuha in ba mu halaka ta ba to za mu ɗanɗana mata azaba azaban shadida azaba mai tsanani kaga anan Allah ya yi bayani kaga annakira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid tabbas babu wata alƙarya ɗayan biyun nan sai ya faru da ita ko dai Allah ya halaka ta ko kuma ya jefa mata wata musiba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a cikin sunanin abi dawud hadisan abdullahi dan umar ya ce aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin faqal ya ma'ashar muhajirin khamsun idabtulitun bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا, إلا منعوا القطر من السماء laula al-baha'im lam yumtar ma lam tahkuma immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah fi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid manzo Allah ya ce wa sahabbansa ababai guda biyar ya ku wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ababai guda biyar idan aka jefe ku da su ina roƙon Allah ya kare ku ku sabaina kada ku ganshi a rayuwarku sai ce alfasha ba ta taɓa bayyana a cikin mutane ba illa fasha fihi mutta'un sai Allah ya yada annoba a cikinsu والأوجاء allati lam takun kad madat fi أسلافهم alladhina madu min qablihim da ciwukan da mutanen da suka shuɗe ba su san da irin ta ba kaga wana ciki ko kaga ɗaya kenan kaga sabai ba su gani ba ni da kai yanzu muke gani kaga na farko kenan na biyu sai ya ce walam yanqusu al-mikyal wal mizan duk lokacin da mutanen nan suka tauye ma'auni da mudu illa ukhidhu bis-sinin sai Allah ya jefe su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa kunci za su shiga cikin kunci wa jawru sultana alaihim jagororin su za su dinga musu keta biyu kenan na uku wa lam yamna'u zakata amwalihim mawadata kaga wancan guda biyun an yi tarayya ko da talaka da masu kudi duk suna aiki albasha ko sannan na biyu tauye mudu dama wake yi talakasu suka fi ina fata an gane wannan aiki ne na talaka saboda su ne masu sayar da abinnan su suka fi na uku sai ce matukar mawadatansu ba sa fitar da zakka illa muni qatar min sama sai Allah ya hana su dugon ruwa daga sama laulal baha'in ba dan dabbobi ba lam yumtaru da ko dugon ruwa ba za a samu ba walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasuli idan mutanen nan suka warware alƙawalin Allah da manzansa illa sallata Allahu alaihim aduwan min ghairihim sai Allah ya sa makiyansu a kansu fa akhadhu ba'd ma fi aidihim su kwace ababan da da yake hannunsu malam tahkuma immatuhum bi kitabillah matukar jagororin su ba sa yin hukunci da littafin Allah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu fi sififi ta wani littafi da ba shi Allah ya saukar ba akan littafin Allah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa wato kiyayya mai tsanani tsakaninsu ga suna ana tare amma ba a jituwa ai mana ciki ai ina fata an gane kaga wannan misali ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine aw mu'azzibuha azaban shadida kenan ko ko mu dandana musu azaba mai tsanani hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas da Anas bin Malik da Abu Huraira wanda imamu ahmad da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu ibn maja haka imamu tabarani ya fitar da shi a cikin wato mu'jamus saghir haka kuma imamu bazzar ya fitar da shi amma nashi ruwayan ruwayan abdullahi dan abbas ne ghala si'ru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam kaya yayi tsada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah faqad ghala si'r fas'ir lana ya ma'aikin Allah kaya yayi tsada a kasuwa ya ma'aikin Allah ka karya kayan a kasuwa ka sa ya koma da sauki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe bakinsa mai albarka yace Allahu huwal musa'irul qabidur basitur raziqu Allah ne mai karya kaya a kasuwa ya mai da shi da arha ba ni manzan Allah ba albasitu ne mai shimfiɗa arzikinsa arraziku mai azurtawa saboda haka Allah shine ke sa abu yayi tsada ba wani ba kuma ne kadai ya isa mai ya saukar da shi to kaga wannan yana daga cikin alamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake jarabtan al'umma da shi to manzon Allah sallallahu alaihi sallam kaga ga abin da ya gaya wa sahabbansa to kuma gashi Allah ya ce babu wata alƙarya ko dai mu halakata, ko kuma me mu jefa mata azaba me kuma tsanani ba Allah ya ce wa zaraballahu mathalan karyatan kanat aminatan mutuma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasma'un Allah ya buga misalin wata alqarya sai ka dauki wannan ayar ka daura ta akan Najeriya sai ka ce Najeriya kanat aminatan da can tana cikin aminci haka ne 60s mutuma'innatan cikin natsuwa yatiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin wannan kasa yana zuwa mata ayyalwace ta kowane bangare ko ba san da baitul ban lokacin haka ne kuma da shi aka gina kasa fa azaqaha Allah fa kafarat bi an'umillah a yau sai Najeriya ta butulce wa ni'iman nan da Allah ya mata ada an ba ta shugabanni duk kashe ta suka yi ko sun ce ba su iya ba an kashe ko to me Allah ya mata yanzu fa azaqaha Allah libasan ju'i sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa kaga an sa mata ne ko wal khawfi da tsoro bima kanu yasma'un saboda abin da suka aikata Imam Shafi'i a cikin diwanin sai yana cewa nu'ibu zamanina wal aibu fina wa mali zamani na aibun siwana muna aibanta zamaninmu kuma wato aibin na tattare da mu ne ya ce wallahi zamaninmu ba da aibi mu ne aibin to shine halin da muke ciki to duk lokacin da mutum aka shiga irin wannan kunci sai ya koma ya koma wajen wa Allah ya gane cewa laifi ne ya yi wa Ubangiji Allah ya ɗanɗana masa Allah ce wa balaunahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un muka jarabce su da kyawawa an baka arziki in baka yi maintenance ɗinsa ba yi alkhairi da su sai a jarabce ka da me talauci was ati, da munana ko la'allahum yarji'un saboda su dawo su gane sun yi kuskure to duk lokacin da bawa abin da ake bukata bawa idan ya shiga cikin irin wannan musibar sai ya koma wa Allah saboda idan ma Allah na nufin ka da alkhairi ne shine ke maka wannan jarabtawa haka manzo Allah ce man Allahu bihi khairan yusab minhu hadisin Imam bukhari duk wanda Allah ke nufin da alkhairi sai dinga jefa mai musiba yana fita daga wannan zai shiga wannan yana fita daga wannan zai shiga wannan kaka ce wai me ne me ne wa Allah soyayya ma na gadar da haka sannan ukuba ma yakan sa Allah ya maka wannan to ukubar ma alama ce ta so saboda ai manzo Allah ya ce duk mutumin da kaga yana barna Allah ya kyale shi to ta lala Allah ke masa lahirarsa ake ba shi cinye a duniya ta yanda idan ya mutu ba da abin da zai je gaya wa Allah to amma idan mutum ya yi laifi sai Allah ya taba shi to Allah na san shi ana so ya ya gyara amma wanda ma an nufe shi da halaka sai a kyale shi ya ci gaba da barnan kuma a ci gaba da bashi abin da yake so ta yanda idan ya koma lahira ba yi da abin da zai gaya wa Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to saboda haka kaga wannan wa min athani na biyu kuwa qauluhu ta'ala anil mala'ika dhaifu ibrahim faɗin Allah madaukaki dangane da mala'iku ba kwannin annabi ibrahim sun zo wajen annabi ibrahim kuma annabi ibrahim bai gane cewa mala'iku bane sai daga baya ya gane saboda suna zuwa bako ne baki ne suka zo gidansa ya je samo dan maraki lafiyayye kosashe ya yanka ya baje baje da naman me yasa girmama bako sai ya game ba su ci ba fa aujasa minhu khifa sai ya ji tsoro qalu la takhaf sai suka ce mai kakka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin aliyin sai suka mai bishara da yaro masani shine ishaq alaihi salatu wassalam annabi ishaq shine aka mai bishara saboda annabi isma'il an riga an haife shi kuma mamansa ita ce sara ita kuma sara din nan Allah ya yi ta kyakkyawan mace to ta haifi ishaq ishaq kuma ya haifuwa yaqub yaqub kuma ya haifuwa yusuf to kaji inda annabi yusuf ya gado kyawunsa daga mamansa sara saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari da muslim hadisi ne mai tsawo kusan shafi uku hadisin abdullahi dan abbas da yake bada labari har yazo kan zamzam to da ya zo maganar lokacin da annabi ibrahim ya je misra fadawan sarkin misira suka ga sara suka ce wata kyakkyawan mace da basu taba ganin mace mai kyau irin ta ba ta shigo kasarka kuma babu wanda ya cancanci a auruwan na mata in ba kai ba kuma haka ne fi'ilan kyakkyawa ce haka za Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta to kaga inda annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya gado kyawun kenan na kakarsa ko Sara ita hajar ta haifi waye annabi isma'il to kaji inda abin da ya faru da shi kenan to lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim ya musu wannan shine Allah ke cewa walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahla hadhihi al qarya muhalli shahid kenan lokacin da rusuluna mala'ikunmu suka zo wa annabi ibrahima da bishara ita sara aka gaya mata za ta haihu saboda farin ciki sai da ta mari fuskanta fasakkat wajaha wa qalat ajuzun aqim take cewa ah ni fa tsohuwa ce bakarariya ta riga ta tsufa to ta yaya za ta haihu tana mamaki saboda Allah ya mata bishara za ta haihu inna ahlaha kanu zalimin saboda mutanen wannan alƙaryan azzalumai ne kaga anan kalman alƙarya ana nufin mutanen garin shi sa Allah ce fama fi fiha ghayra baitin min almuslimin ko wa tarakna fiha ayatan lil ne kafunar azabar al'alim to muhallin shahid a ciki su mutanen annabi lutu ne aka turo mala'iku su zo su halaka amma sun biyo wajen annabi ibrahim suka mai bishara sannan za su tafi can garin Shi ne annabi ibrahim yake cewa inna fi haluta a ciki fa akwai dan uwana annabi lut ka duba yadda annaba suke son juna ka duba yadda suke tausayawa juna da kuma tausaya wa al'umma faɗin haka kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ce Annabi Ibrahim ya faɗi haka ne ko za su dan daga wa mutanen Annabi Lutu kafa kada a halaka su ko kila daga nan gaba za su yi imani shine yayi musu kamar wato hannunka mai sanda yi wa mala'iku ko dan za su dan daga musu kafa suka ce mai a'arid an hadha ko ka kawar da kai daga wannan saboda me azaba ce ta zo musu gairu mardud wanda ba za a iya mai da ita ba hukunci ne wanda Allah ya riga ya hukunta dole wannan azabar ce ta haukan su shi yasa mala'iku suka ce kawar da kai daga wannan abin to kaga wannan kalman karya ta zo a nan can ma karya ta zo ko wannan na farko ana nufin mutane wannan na biyu ana nufin mai garin to kaga duka ma'anar ta fito sai malam yake cewa wa taqulu sana'tu hadha bi yadayya sai ka ce na aikata wannan abin da hannaye na guda biyu fala takunu liyad kal yadi fi qawlihi ta'ala sai malam yace to hannu anan ba zai zama irin hannun da ya zo a cikin fadan Allah madaukaki da yake cewa ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min ya iblis ya kai shedan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka yin sujjada da abin da na halitta da hannaye na guda biyu kaga yanzu Allah yana magana ne hannayensa guda biyu yana wa iblis magana saboda lokacin da Allah ya gama halitta annabi adam aka yi shi yumbu gashi nan daga kai Allah ya busa mai rai idansa ya bude sannan yana zuwa hanci ya shaka yana zuwa baki sai ya atishawa shine yace me alhamdulillah ina fata an gane to kaga yanzu ba yana gani ba yana shaka yana iya magana to sauran ran bai gama bin sauran jikin ba sai yana cewa ya rabba ajjil ajjil ya Allah ka gaggauta ka gaggauta wato rigida wato ran ya motsa ya shiga ciki shine wa kana al insanu akthara ah, ko wa kana al insanu ajula shine dan adam ya cika gaggawa kaga gaggawan kenan to kuma bayan Allah ya halicce shi ai Allah ya matso tsatsan shi ga baki ɗaya dukkan kanmu nan ba wanda annabi adam bai gani ba daga ciki kamar yadda manzo Allah ya ba da labari sai annabi adam ya hango wani yana dan haske haske sai ya ce waye wancan sai Allah ya ce mai Dawud nabiyun min illa, annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi adam ya tambaye shi kam umruhu ya rabb shekarunsa nawa a duniya shekara nawa zai yi shi annabi adam an rubuta mai zai shekara dubu ɗaya kafin ya mutu to sai Allah ya ce mai shekara sittin a sai annabi adam ya ce ai shekarunsa ya yi karanci shi nan dubu wancan sittin sai ce wa haftu arba'in ni kuma na ba sa arba'in daga cikin shekaruna kaga a yi mai minus in a mai a ɗaura ma wancan ya zama nashi nawa ɗari don wani zai fara tunani shekara dubu a eh, yadda Allah ya shi giant ne ai zira'i sittin to kaga mutum mai girma zira'i sittin kaga in yayi wannan shekarun ai ba ba zai kwararrabe irin yi da kai da muke yan ƙanana a ƙasa ba haka ne shi ne sirrin lokacin da Allah ya sauko da annabi Adam duniya mala'ikan mutuwa sai ya zo lokacin annabi adam ya kai shekara 960 a duniya sai ce me ka zo yi ya ce na zo karɓar ranka sai annabi adam ce a ai da saurana saura arba'in sai ce ah, ka manta ka kyautar da arba'in daga cikin shekarunka manzo Allah ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam annisiya kaga inda mutum ya gado mantuwansa kenan yace sai annabi adam ya manta sai ya zama ɗabi'ar ɗan adam saurin mantuwa kaji inda ɗan adam ya gado mantuwa daga wa kakansa wa sannan ina ɗan adam ya gawo gaggawansa daga wa kakansa annabi adam kaga an busa mai rai ran na gangarowa shi kuma yana ajjal ajjal ya rab ka gaggauta bi ma'ana ran ya sauri ya sauko dan ya motsa kafafuwan yanzu yana kallo yana shaka yana iya mai magana kaga a lokacin da dai ya haƙurin zai gangaro ko ba zai gangaro ba zai gangaro kaga to yanda Allah ya ɗabi'antar da mutum kenan to shine malam ya ce to kaga hannu anan ya sha daban da hannu a can nan mutum ne nan kuma wa ubangiji sai ce li anna al-yad fil misali udifat ila al-makhluqi saboda hannu a misalin farko an jingina ta zuwa ga halitta shine mutum dan adam takunu munasibatan lahu a nan hannun sai ta yi daidai da shi ɗan adam ko wafil ayati amma a wannan ayar udifat ilal khaliqi fatakunu la'iqatun bihi wannan kuma an jingina ta ne zuwa ga mai halitta shine Allah sai ya zama ya cancanci Allah yanda Allah ya jingina wa kansa fala ahda salimul fitrati sarihul العقل يعتقد anna yadal الخالق ka yadil makhluqi aw aksi malam yace babu wani wanda ɗabi'arsa da Allah halicce shi da ita kubutatta ce sari'ul aql hankalinsa lafiya ce bai gurɓata ta da falsafanci ba ya taqidu wanda zai kudurta cewa anna ya khaliq cewa hannun Allah ne halitta ka yadil makhluqi yayi kama da na halitta dan adam babu wanda yake tunanin haka ko akwai shi babu sai dai mutumin da ya gurbata ne kwakwalwarsa da wani abu amma lafiyayyen mutum dan Allah ya ce yana da hannu ba zai ce hannun ubangiji irin nasa bane in dai mutum bai gurbata kwakwalwarsa da komai ba ba yanda za a yi ma ya fara wannan tunanin a kwakwalwarsa sai ce aubil aksi ko kuma akasi ka ce ko kuma hannun mutum ya yi kama da na ubangiji shine aka san haka ko kaga ba wanda zai yi wannan tunanin saboda kai cewa ba za a kamanta Allah da abin da ya halitta ba saboda laisa laisa kamithlihi shay babu wani abu da ya kama da Allah wa huwa samiul basir shine mai cikakken ji kuma mai gani wa taqulu ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka fatufitu al-jumlatu thaniya معنى غير ما تفيد الأولى مع الاتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به ما لن يتي ذاك إيتي وعلى ربتي ما عندك إلا زيد با قوة أولنك سي زيد كاغا ونن تفيد الحصر المكان كاغا كاي hasulul makan ne ka iyakance wato a inda kake ba kowa in ba zaidu ba ko wannan ma'anar na farko kenan wa ma zaidun illa indaka na biyu kuma zaidun aka iyakance ba wurin ba babu in ba zaidu ba a wurinka kadai kaga yanzu zaidin kadai aka iyakance ko can kuma wurin aka iyakance nan kuma zaidin aka iyakance ina fata an gane to shine malam yake cewa anan fatufidul jumlatil thaniya jumla ta biyu ma'ana ghairu ma tufidul ula ba ma'ana ɗaya ce da jumlan farko kuma tarkibin ai daban-daban amma kusan dukkan su iyakan cewa ne amma daban-daban saboda tarkibin shi ya bambanta iyakan cewar malik tihadil kalimat malam yace duk da kalmomin sun yi hadaka lakin lakin ikhtalafal tarkibu sai dai tarkibin jumlar ce ta samu bambanci fataghayyara al ma'ana bihi sai ma'anar ya canza saboda tarkibin jerin magana. malam yace to idza taqarrara hadha idan wannan ya tabbata fa zahiru nususus sifat ma yatabadaru minha ila adh-dhihni min al-ma'ani idan wannan ya tabbata gare ka to zahirin nassoshi na qur'ani ko hadisi akan siffofin Allah shine farkon abin da ke zuwa kwakwalwarka na ma'anar abin da tarkibin ya jera wa hadha in qasama an-nasu fihi ila thalathati aqsamin sai dai shi wannan mutane sun rabu zuwa kashi uku a cikinsa. sa to kaga anan sai mu dakata anan saboda wannan na farko shi ma yana da daukan bayanai a karkashin sa masu yawa wanda malam ya kawo to amma muhallin shahid a ciki malam kaga ya maka shimfiɗa yanzu yanzu an kawo maka misalin da zai sa in aka zo magana akan sunayen Allah ko sufofin Allah ba za ka ce ai wannan an canza ma'anarsa bane in har a cikin jumla ana samun jumla iri ɗaya amma ma'anar za ta canza saboda tarkibinsa haka shi ma a wajen sunayen Allah da sufofi duk me yasa malamin wannan shimfiɗan saboda masu cewa ahlus sunna ma suna tawili to shine malam ce ba tawili bane ana bin shi ne a yanda ya zo a jumlarsa sai a ce ma'anarsa a nan daban ma'anarsa a can daban ina fata an gane Allah ba ya ce wa sama'a banainaha bi aidin wa inna la musi'un kaga anan ya ce bi aidin <clears throat> to aidin anan ɗaya ne da awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun ɗaya ne ba ɗaya bane nan aidi ba hannu bane saboda aidi anan kuwa sai asha'ira suka ce ahlus sunna sun yi tawili saboda ada anan suka fassara shi da yad ahlus sunna suka ce ba yad bane saboda kalman ada ne ada ya idu aidan masdarin sa kenan a mazanin ba'a yabi'u bai'an kala yakilu kailan saboda haka was sama'a banainaha bi aidin sama mun halicce ta da karfin mu wa inna la musi'un kuma mu masu fadada ta ne shine kul atakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم تكاغا آدئين يا فتوءنا ba tawili aka yi ba to irin wa'annan misalan to ne malam zai ta buga mana misali a can gaba Allah ya sa mu dace saboda haka anan zamu ta aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga wannan gaba insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik